ɗan maulan Dr. Idrisu, ɗan maulan Sa'afa Kallahu, yadda ya zo yana magana na shirme, magana na dakikanci, magana na hauka. Wai na ga wani kilif na shi da yake cewa wai kar a sake 'yan ɗariƙu su wautar da hankalin mutane bidiyon maulana ɗaya daga cikin 'ya'yan maulana shehu ibrahim inyas a garin makka da su shiru tijjani suna yin a garin madina suna yin wazifa wai kar a bautar da hankalin mutane ko kuma idan har ɗariƙar gaskiya ce me yasa da suka je suna wazifa a masallacin manzo Allah menene yasa ba su sa farin kyalle ba ai za a hana su ai ba za a ba su sai ba to asadul islam ga bidiyo zan tura maka ka gani tare da mulana shi mansur imam nan kaduna ga su a madinar manzo Allah suna yin wazifan kuma da farin kyallen ko ba a hana su ba waye ya gaya maka su yan madina an gaya maka basan san shehu tijjani ba ne ka je ka gani a jikin harami kai ne ina ganin baka taba zuwa ba ka je ka gani a jikin harami na madina akwai shagunguna na larabawa da dama masu sai da carbi wani in su ganka da carbi su ce maka an ta tijjani za su ce eh, za su ce maka su ma in tijjaniya ne suna nan da yawa yan ɗariƙan shehu tijjani a harami a masallacin manzon Allah sallallahu ko ba wai yan Najeriya bane kawai suke yin wazifa a akwai larabawa ko a cikin sahun wazifa maza ga akwai laraba yanzu ga bidiyo zan nuna maka ya kai dan maula ya kai dan maula a bin al-qasim bin al ne kake kowa ne bari ba in sa maka bidiyo ka ga gashi nan da farin kyallan a madinar manzon Allah ana yin wazifan ko ba a hana ba wa ya gaya maka su yan madina ba su san shehu tijjani ba wa ya gaya maka yan madina ba su san dariƙa shehu tijjani ba babu wanda bai sani ba manya-manyan limaman makka sun san shehu tijjani sun san ɗariƙarsa manya-manyan malaman limaman madina sun san shehu tijjani sun san ɗariƙarsa haka shugabannin kasa sun san shehu tijjani sun san ɗariƙarsa waye zai hana kuma abin nan da muke yi na wazifa a masallacin manzo Allah gashi da farin kyallan kuma inda ba shi inda shirka ne kamar yadda kuke cewa da kafirci ne da bid'a ai da an zo an tashe su inda kai ka sani ko kuma ban sani ba kai ko ka taba zuwa ko baka taba zuwa ba duk mutumin da ya je harami na maka ko na Madina zaka samu ba inda zaka samu babu yan sanda ba inda ba za ka samu babu security babu dss ba inda za ka samu babu babu wani matakin wani shugaban tsaro wani ɗan sanda ko dss ko masu kasancewa cikin fararen kaya babu inda ba za ka samu ko ina akwai su gashi kuma haka ake dariƙar haka ake wazifar haka ake shimfiɗa farin kyallen yan uwa barin samu gani kai ma bar gani da idanunka gashi To, Ibnul Qasim gashi ka gani. Kisan gani to ga farin kyallan a Madina a masallacin manzan Allah ga Maulana Shehu Mansur nan Kaduna kana kallo. Yanzu haka yana can, yanzu haka magana da ake yanzu haka. Yana Madinar manzon Allah, yanzu haka magana da ake. Eh? Ana shirye-shiryen aikin hajji. to saboda haka maganan banza kake yi ka ce wai ai ka arena wa mutane wayo idan an yi sa a je masallacin manzon Allah mana a yi wazifa a sanya farin kyalle to ga wazifa ana yi da farin kyalle wa zai hana babu wanda zai hana Idan dariƙan nan fa ta shehu tijjani fa ma fihi barin karanta maka diwani ga diwani shehu ibrahim barin karanta maka qalbi kalbi eh, barin baka karatu kai eh, bin alqasim asad barin islam barin baka karatu Barin mu je cikin sairul kalbi an fahimta ko bari mu je cikin sayrul qalbi ah, manasiku kai bari mu je cikin manasiku Shehu Ibrahim Allah ya ƙara masa yadda ya ce alaikum bi hablillahi lil abdi wasikan sai ya ce fa nahaju yunawi zikira nahaju shaqa'i hanyar yan izala hanya ce ta tsiya hanya ce ta tsiya wallahi hanyar wahabiyanci hanyar su ibnu taymiya hanyar su abdul Wahhab hanyar su ainihin eh, albani hanya ce shaka'i hanya ce ta tsiyar duniya hanya ce ta tsiyar lahira kada ka sake ya ku al'umma wallahi kada ku sake ku bi hanyar wahabiyanci wallahi hanyar wahabiyanci hanya ce da take hana zikiri kuma shehu ya ce alaikum bi hablillah na ba ku umarni ku rike igiyar Allah billahi wasiqan eh, bi lil abdi wasiqan wanda wannan igiyar Allah gabawa ita ce abin amincewa bawa ya zama ya amince da igiyar Allah ya rike igiyar Allah kar ya sake ta fa nahajun yunawi zikira ai fa nahajun yunafi zikira da hanyar da yake kora ainihin ambatan Allah wai shigo gidan nan bata nan da hanyar da yake kore ainihin ah, zikirin Allah nahaju shaka'i hanya ne na matsiyatan duniya hanya ne na matsiyatan lahira kaga hanyar wabiya hanya ne na matsiyatan duniya hanya ne na matsiyatan lahira saboda ga muna kira zuwa gare ku ya ku al'umma kada ku bi hanyar wahabiyanci wallahi hanya ne na matsiyata a duniya hanya ne na wanda za su tashi da tsiya a lahira an fahimta ko sai shehu ibrahim ya ce wa in qulta halzal wirdu ya zaka tambaye ni kace shin wannan wurdin na haji muhammadin hanyar annabi Muhammadu ne to inda wurdin na tijjaniya kai asadul islam ah, inda ba hanyar manzon Allah ba ne, da da suke wannan zikirin a garin Madina da an zo an hana su ga farin kyallan a garin Madina ga farin kyallan gashi nan gashi nan amma ko ba a hana su mu ma da muka je mun shimfiɗa mun yi mun je muna shimfiɗawa muna yi muna yi ba wanda yake hana mu naji Muhammadin shin wannan farin kyalle da ake shimfiɗawa ana zikiri ana waziba ana la'ila ila illallah shin hanyar annabi Muhammadu ce A aqulu na'am barhama yake sai je muku eh hanyar manzan Allah ce wurdi wannan wurdin da muke yi wurdin nan nawa linaili safa'i ba don bautan shehu ake yi ba shehu tijjani ba don bautan shehu ibrahim ake yi ba ba don wani abin duniya ake ba linaili safa'i saboda a samu tsarkin zuciya ka sadu da Allah ga dalilin da yasa ake wannan wazifan kai ah, ibn alkasim sai shehu ibrahim ya ce falmal wuridu illa dhikru lillahi wahdahu kai wannan wurdin fa na ɗariƙa da ake yi ba komai bane illa zikirin Allah shi kadai ba komai bane famal wurdu wannan wurdin bai kasance ba illa zikiru face ambatan Allah lillahi shi kadai lillahi ga Allah wahdahu shi kadai ba a ambatan kowa a cikin wurin ɗari wata jani wallahi sai Allah wallahi ba ambatan kowa sai Allah salli sai kuma ka yi salati azal makutari abu sa zababban Allah an gane ko khairu wara'i mafi alkhairin halittan Allah wanda duk duniya ba wata halitta mai kyawun launi irin shi an fahimta ko fama bi zikiru shai'i shaiki a cikin dariƙa shehu tijanin nan a cikin wurdin nan babu ambaton wani ba ambaton wani au zikiru gairihi ko ambaton wani shehu tijjani ba ambaton shehu tijjani a cikin lazumin safe da lazumin yamma da wazifa da zikirin juma'a ba ambatan shehu ibrahim ba su ake ambato ba in ji barhamu abdul au zikiru gairihi ko ambatan wani babu wa ake ambata Allah sai kuma ai salati wa manzo Allah amma fa ma fihi zikiru shi cikin dariƙa shehu jan ba ambatan wani cikin lazimi da wazifa ba ambatan wani ba ambatan shehu tijani ba ambatan shehu ibrahim wa ake ambato Allah sai kuma salati wa manzon Allah abin da ko fauridi kaga wannan wurdin da nawa da nake yi in ji barhamu sai ce lidayil abdi ga rashin lafiyan kowane irin bawa ainu da wayi asalin magani ne wallahi zo karke istighfari salatin annabi la ilaha illallah duk rashin lafiyar da ke damun ka na zaigul qalbi na rainul qalbi na hasadul qalbi na nifaqul qalbi eh in Allah ya so da zaka warke duk ciwon na maradul qalbi duka cutar zuciya in Allah ya warke daga cutan hasada maradul hasadi eh duk zaka warke lida'il abdi ga ciwon bawa ainu da dawa'i asalin magani ce ruwai da ku dan saurara la tunkiru an jahalatin kada ku yi jaha kada ku yi musu ga wannan dariƙa saboda jahilci libagin saboda zalunci wa udwan da ƙetare iyaka wa ainu jafa'i da asalin jafa da asalin jafa'i da asalin wauta kada ku yi haka sai shau Allah ya kara masa yadda ya ce faqad balagal hadi faqad balagal hadi annabi Muhammad ya isar da sakon Allah wa anzir aka rabi aqrabin wallahi mun yadda annabi ya isar ga sakon ya iso mana wa adda amanatan duk amanan da aka ba annabi Muhammad wallahi manzon Allah ya bada ya mayar da ita zuwa ga ahliha addul amanata ila ahliha haza hazuhu alhaduna saboda haka ne suka yi bangaren shi suka yi hanyar shi an fahimta ko alhadu na shiryayyu shubuhu da ja'i wanda su ne ainihin tauraru da suke cikin duhu masu haska duhu an gane ko shubuhu taurari da ja'i wanda suke haska duhu kowane irin duhu haka suke haska shi yasa saka sa sai na Abubakar sun biyo bayansa su sai na Umar sun biyo bayansa su sai na Usmanu sun biyo bayansa saboda annabi ya isar da sakon da Allah ya ce ya isar Muhammadin Rasulullah sai shehu ibrahim ya ce walala mu qadatun kaga alamomin nan manya-manyan malaman malaman nan qadatun shugabanni ne bi kafin nabiyina wanda suke koyi wanda suke nuni da koyi da abu annabi muhammadu ta hanyar bin annabi litaqafu lazi sai shehu ibrahim ya ce matsayinka da ɗan dariqa to ka wannan da ku wannan da ya kafuhu ya bi manzon Allah dunan mira'i ba tare da wani ainihin ah, ba'a ba ba tare da wani jayayya ba in dai aka ce maka mutum ya bi Allah ya bi manzo Allah to ka bi shi me yasa muke bin shehu wallahi saboda shehu ya bi Allah ya bi manzo Allah shi yasa muke bin shehu Ibrahim in ba ta haka da mu bi shi ba ya so manzo Allah da gaske an fahimta ko sawa'un jalilun wannan mutumin da ya bi Allah daidai ne wannan mutumin babba ne dan gidan sarauta ne dan gidan ilimi ne dan gidan ɗaukaka ne an fahimta ko au haƙirin kai ko da wulaƙantacce ne dai ya bi manzo Allah wannan ba a kula da danginsa sai ya fito daga dangi kaza a'a ko da a ce wannan mutumin mai girma ne in dan gidan sarauta ne a bishi. au haƙirin ko kuma wulakantacce ne a kaddara cewa mama shi karuwa ce baban shi barawo ne kakan shi kaza ne Inda shi ya bi annabi to ka bi shi haka manzo Allah ya faɗa haka shi Ibrahim ya faɗa an fahimta ko au haƙirin ko wulaƙatai ko wulaƙantacce ne Inda shi ya ba Allah ya bi manzan Allah fa mala wa ƙabu ba mu da abin da ya rige mu da illa mu bi shi haran tsawon zamani sabaha masa'i za mu bi da safe za mu bi shi da yamma in dai ya ba Allah a ya rabba jibril ya ubangijin ya ubangijin jibrilu al-amin amintaccen Allah fa sabbitan ka tabbatar da mu ala sunnatul baida a bisa sunnan nan fara ala sunnatul hadi a bisa sunnan mai shiryarwa shine annabi Muhammadu ka shiryar da quluba wala'i zuciyar duk wanda suka ce almajirai na ne masu bibiya na masu jibintar lamari na masu kaunata wala ya na lau Allah kada ya jarabce mu bizzagi da karkacewa akan addinin Allah wal hawa da san zuciya na ishu alal baida mu rayu akan fara ita ce sunnan manzon Allah yawmil qayyim har zuwa haduwa da Allah wala ya ku kishiruddini kada ya zama bawon addini hazza muhibbina shine rabon masu samu bawan addini misali a fara gyara gyada a yi amfani da gyadan sai a miƙo maka bawan Allah kar ka sa bawan addini shine haraban mu mu almajiran shehu in shehu an fahimta ko ya ce balin lubbi lubbin lubbi ba haka ba kwayan kwayan kwayan cikin a fara gyada in an ɓare a ɗauko gyadan in an ɗauko ta a murmushe to na cikin mai daɗin shine rabon mu alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mahada dai wannan shine mafi tsantsanin kyauta da muke so Allah kai mana saboda haka ya kai da kake da suna ne alkasim bin alkasim ƙarya kake yi kuma wallahi al'azim tafiyar shehu ibrahim tafiyar shehu Jan tafiya take ta yi wazifa ga ta nan a makka wazifa ga ta a madina a masallacin manzo Allah farin kyallan da kake cewa in an isa asa to gashi an sa gashi nan ana wazifa da farin kyallan a madinar manzo Allah ko ba a hana ba kuma gashi an akwai wanda bai san shehu tijjani ne an ce maka a duniya shehu tijjani ga maka irin malamin ku ne irin malamin ku ne nan wanda sai a Najeriya aka san shi Abubakar Gumi an gaya maka irin shi ne shehu tijjani wanda sai a najeriya a najeriya masu kwata kaduna aka san shi waye gaya maka wadda na shehun duniya ne shehu tijjani duniya ce duniya ce dariƙar dai ga ta kullum gaba take yi eh, ga ta a ka'aba ga ta a masallacin manzalla farin kyallan dai gashi yau a madinan manzalla gashi an kewaye kuma ana yi kuma ba wanda ya hana kuma kai ka san cewa duk wanda ya je maka da madina ya san ba inda zaka zo ku zauna ko biyu face na uku ku security ne ba inda za ku zauna ku biyu na uku ku security ne amma gashi ba a hana ba saboda an san addini yake inda ko an san ba addini yake wallahi da an hana mu ai suna jin me ake faɗa dariƙan nan fa ba ba bace illa istighfari in an ce wurdin safe fari ɗari salatin annabi ɗari la ilaha illallah ɗari ne wurdin safe sannan wurdin yamma shi ma ba kuwa bane illa istighfari ɗari salatin annabi ɗari la ilaha illallah ɗari kuma wannan waɗannan adadin manzo Allah ba shi faɗa ba wa inni la astaghfirullah fi kulli yawmin aksar min mi'a marra ko ko aksar min saba'ina marra annabi ya ce kullun yana istighfari fiye da su saba'in annabi shi ya bada adadi in annabi bai bada adadi ba ma shawar jani zai bada adadi kamun shawar jani ya bada adadi Ibrahim taymiya ya bada adadi kamun zuwan shawar jani cikin kusan 700 shawar Ibrahim taymiya ya bada wanda Ibn al-qayyim al ya nakalto a cikin madarijus salikina yace man wazaba ala qira'ati ya hayy ya qayyum la ilaha illa eh, man wazaba ala qira'ati ya hayy ya qayyum la ilaha illa anta arba'ina marratan ahya Allahu biha qalbahu duk wanda ya dage abu safadan eh, ya hayy ya qayyum la ilaha illa anta Su arba'in kowace rana minas sanati ila alfajari daga wannan alfajir din zuwa wannan alfajir din sai ce ahya Allahu qalbahu biha Allah dai raya zuciya a ina ibnu taymiya ya samu wani adadi a ina ya samu to kamun shawul da ne ya samu adadi ibnu taymiya ya riga ya samu adadi saboda haka wannan raddi ne zuwa gare ka kai ibnu ibnu al-qasim da kace wai ka wutar da hankalin mutane ai ibada ba zancen wutar da hankalin mutane ka gaskiya da al-ilmu ziratul fata daga garin a maiduguri wanda ya zo yake ta kori da ƙarya da cika bakin cewa wai shi ya san jawahir ma'ani wanda akwai ƙarairaki da yake ɗauka wai shi domin ya ɓata shehu tijjani wanda shehu tijjani ya riga ya gama magana domin ya riga ya ya riga ya ya auna maganganunsa ko kuma ayyukansa akan abin da ya shafi shari'ar musulunci da kuma alkur'ani da hadisi shehu tijjani allah ya ƙara masa yadda ya ce idan su mito ba a yi kiran fa zinu bi mizani shar'i duk abin da kuka ji ni tijjani na faɗa to ku auna shi da ma'aunin shari'a amma wafaka abin da ya dace da shari'a fa ku zo ku ɗauka magana ta ce wa ma kalafa duk abin da ya saba ma shari'a faturu ku ku kyale shi to dukkanin hayaniya da ƙaryace ƙaryace da Ahmadu Talba yake kokarin ya zo wai shi sai ya ɓata shaudar cikin jihar Ma'ani yana da awan sanin jihar Ma'ani ba abin da ka sani a cikin jihar Ma'ani kuma da bindin da ƙarya da sharri da ƙage da ƙirƙiro abin da babu ko kuma canza ma'anar abin da akwai shi ne kai abin da ka iya canza ma'anar abin da akwai da ainihin manafinci da ainihin ƙarya da ainihin ƙage saboda ka yan uwa zan ba da bidiyon shi ku ji in kun ji bidiyon shi sannan zan mai raddi na ilimi in tabbatar da ƙaryar shi da manafincinsa. da kuma lallai ilalla Ahmad Talba dan kwangila ne na Yahudawa mm. Yahudanci suke ma aiki wai dan su bata jawahirul ma'ani su bata shehu tijjani bari mu baku tare da shi wallahi tallahi babu a jawahirul ma'ani shafi ta 187 shehu tijjani ce annabi huwal haqq ma'ana Allah annabi shine Allah in ji abin da ya ce a jawahirul ma'ani a jawahirul ma'ani shehu tijjani ya ce annabi huwal alhaqqu ma'ana shine Allah to in banda tsabagen haɗinci da iskanci da manafinci irin na Ahmad Talba al-Ilmi Zazal Fata idan an ce ma annabi al shine ya mai da annabi Allah annabi huwal alhaqqu ma'anan haqqu fa gaskiya ma'anan Haƙƙo menene gaskiya annabiyyu huwal Annaba annabi shine gaskiya amma kaga ya juya maganar ya harifin da kalima amma wadihi ya ce wai Annabi huwal Haƙƙo ma'ana shine Allah wannan yana nuna cewa da guntun jahilcin su ba a ce mu manzon Allah alhaqu kenan kana nufin ba a ce mu manzon Allah alhaqu ko to gashi nan mun baka karatu ka je ka duba imamu Dabari imamu Dabari gashi nan gashi nan mun sa maka tafsir karkashin fassarar a ƙarƙashin fassaran faƙar zabu bil haƙƙi lamma ja'a faƙar zabu bil haƙƙi lamma ja'a lamma ja'ahum fa sawfa ya'tihim ba umma kanu bihi yasta'zi'una kaje ka duba gashi nan mun sa maka ƙarƙashin fassarar wannan aya zaka ga inda ainihin imamu dabari ya ce ƙala abu ja'far abu ja'far ya ce an fahimta ko ya ƙulu ta'ala zikiruhu faƙar kazzaba ha'ula'il adiluna billahi haƙiƙa wa'incan masu karkacewa sun ƙaryata ga billahi da Allah alhaq sun sun kauce ma ainihin alhaq lamma ja'ahum yayin da wannan <laughs> alhaq din ya zo musu sai ce wa zalika alhaq huwa muhammadun sallallahu alaihi wa sallama wannan alhaqun da ya zo a qur'ani anan shine annabi muhammadu to jahilci yasa baka san annabi ma inna allah huwa alhaq allah ana ce mai alhaqu sannan annabi muhammadu ma ana ce mai alhaqu da nassin alqur'ani gashi saboda jahilci ya maka yawa baka san cewa akwai ayar da malamai suka fassara annabi ma ana kiran shi alhaqu annabi ma ana kiran shi menene Hmm? wa bil haqqi anzalna wa bil haqqi nazal gashi abin da imamu dabari ya fassara eh gashi abin da imamu dabari ya fassara karkashin wannan ayin gatan nan na sa muku ɗan ku gani gashi wannan gashi eh gashi nan qawli fi tawili alqawlu fi tawili qawlihi faqad kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum fa sawfa yati ma an ba'u ma kanu bi yasta'zi'una sai imamu dabari ya ce alhaqqu huwa muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idan an ce alhaqqu anan ana nufin annabi Muhammadu to kaga ya tabbatar da cewa talaba jahili ne kai ka yi karya a cikin jawahar ma'ani kuma a cikin jawahar ma'anin ma abin da ainihin shawar da nake nufi alhaqqu shine annabi Muhammadu amma ba Allah ba ba inda shi ya mai da manzon Allah Allah ba inda shi ya mai da manzon Allah Allah ƙarya ne wannan kenan bari ku ci gaba Shafi ta biyu a jawahirul ma'ani ina yake shari'in kalmar tajidu minha ya sa sasha in bracket sai ce ai minan surati lati anshaha minan nuril kamil wa hiya al-haqiqatul muhammadiyya shine fa ya ce a shafi 229 an-nurul kamilul mutlaq huwa oh, Allah kammalallen haske da ke mutlaq shine Allah nan kuma yace shine haqiqatul muhammadiyya to kaga jahilci ne jahilci na damun ka ashin kai Ahmad Talba daman baka san Allah haske haske bane ashin daman kai Talba ba ka da sanin cewa Allah haske dan Shehu Tijjani ya ce dan Shehu Tijjani Allah ya kara masa ya dace an-nurul kamilul mutlaq huwa Allah annurul kamilu cikakken haske wanda yake na saki faɗi shine Allah to daman ana nufin hasken ne Allah ko kuma Allah shine hasken kaga jahilci kenan karatu ya yi gabas ko kun yamma abin da ake nufi ba hasken ba ne fa Allah Allah shi ne haske domin da nan da menene da nassin alkur'ani Allah subhanahu wataala ke cewa Allahu nurus samawati wal ardi masal nurihi mishkatin fiya misba al misbahu fi zujaja az-zujajatu ka'annaha kawkabun durri yuqadu min shajaratin mubarakatin zaituna la sharqiyatin wala garbiya takadu zaitu hayuli walau lam tamsasu narun nurun ala nur yahdi Allahu li nurihi man yasha Allah da kanshi ya tabbatar da cewa shi ne haske amma da yake jahilci ka tawilin kalamin ka yi tawilin magana saboda gashi Allah ce Allahu nuru samawati wal ard Allah shine ainihin hasken sammai da kasai to Allah haske ne in baka sani ba gashi an baka ilimi da nasin alqur'ani gashi an baka ilimi amma babu inda ainihin Shehu Tijjani ya ce haske ba inda Shehu Tijjani ya faɗa wata magana aka san haka kamar yadda kake nema kai yi ta in wabarin bakku da shi a shafi ta dari biyu da ashirin dari biyu da arba'in da hudu juzu'i na biyu kenan jawahir bayani yake cewa annabiyu huwa Allah wallahu huwa annabi Allah annabi ne annabi Allah ne ba raba Allah da annabi haisu anta huwa wa huwa anta salli alaihi ai anta haisu anta huwa ya Allah ai kai din kai ne annabi din wa huwa anta kuma shi shi din kai ne salli alaihi yi mai salati yan uwa wannan magana ya ne ba maganar shehu tijjani bane ga jawahirar ma'ani na ba wannan maganar a cikin jawahirar ma'ani idan da akwai wannan magana a cikin jawahirin ma'ani sai dai irin jawahirin ma'anin da iyayen da su Ahmad Talba suka je suka tusa waɗansu abubuwa wanda aka ma Shehu Tijjani ƙarya amma Shehu Tijjani ya riga ya gama magana akan ka'idarsa inda ya ce idza samitu annisham fadnu bi zinabin bin zana shari ga abinda Ahmad Talba yake faɗa yace a cikin jawahirin ma'ani wai Shehu Tijjani ya ce annabiyyu huwallahu wallahu huwan nabi ƙarya kake yi Shehu Tijjani Shehu Tijjani a ƙarƙashin bayanin subhanallazi asara bi abdihi laylan min al harami shehu tijjani karkashin fassarar wannan ayin a jawahirul ma'ani yace lan yakuna nabiyyu abadan ilahan babu inda annabi zai iya zama Allah kaga wannan maganar ta yi karo da maganar shehu tijjani lan yakuna nabiyyu abadan ilahan ba inda annabi zai iya komawa ya zama matsayin Allah babu shi to kaga wannan maganar ƙarya kake da kace wai shudda ne ce annabi huwa Allah wallahu huwa nabi babu ita a jawahirul ma'ani in ku akwai ta a cikin jawahirul ma'ani sai dai in jawahirul ma'ani nan naku wanda kuka je da malaman ku da shewannan ku kuka tusa wasu abubuwa don ku bata shehu Ahmad Tijani wannan ba magana mai ɓaro ta bane ba daga ni dai ganawa na duba jawayar ma'ani daga farko har ƙarshe wannan maganar ƙarya kake kirkiro ta kai babu ita in kuma akwai ta tana cikin irin jawahirul ma'anin da ku kuka kirkiro don ku bata shehu tijjani ne amma ba ta cikin asalin jawahirul ma'ani na na ainihin kirki an fahimta ko domin shehu ibrahim Allah ya kara masa yadda ya tabbatar da cewa Shehu Tijjani Allah ya kara masa yadda ya tabbatar da cewa za a mai ƙarya akwai abubuwa da za a tuttura mai amma makala mai ka duba cikin littafin al-ifadatul ahmadiyya wannan shine littafin al-ifadatul ahmadiyya na Sheikh Muhammad ah, al-Hafiz Tijjani al-Misri manyan manyan cikin ɗaliban shehu ahmad tijani to idan ka duba karkashin babin iza samitum anni shay'an fazinuhu bi mizanin shar'i fa in wafaqa fa amalu bihi wa in khalafa fatrukuhu idan ka duba karkashin wannan zaka ga inda aka tambaye shehu tijani ayyuku zabu alaika shehu tijani za a yi maka ƙarya qala na'am shehu tijani ce wallahi za a mun ƙarya to sai shek Muhammad Hafizul Misri sai ce hazihi ka'idatun as-salaha radiyallahu ta'ala anhu wannan ka'ida ce wacce Shehu Tijjani ya asaltar da ita ya ce fa kullum ma lafa shari'ata duk abin da ya saba ma shari'a fa huwa bari ummin shul tana ce ba ni ba wannan abu duk abin da ya saba ma shari'a yanzu dai ka duba in da ƙarya na Ahmad Talba makaryaci ne tatacce makaryaci ne wai shehu jan zai ce wai annabi huwa Allah wallahu huwa annabi wai annabi shine Allah Allah shine annabi shine annabi wallahi ƙarya ne wannan Yau da ba zai faɗa wannan maganan ba. In ma tana cikin jawahirin ma'ani, jawahirin ma'anin da kuka kirkiro ne kuka ƙara wani abu kuka rage waɗansu abubuwa. Domin Shehu Ahmad riji ya yi littafi sunan littafin Jinayatul Muntasimul Ani fi ma nusiba da kazib da Sheikh Ahmad Tijjani. Littafi ne mustaqili gabaki da abin da ke ciki ya ciro karyayyaki ne wanda aka ma Shehu Tijjani. Kuma gashi yanzu a cikin Al-Ifadatul Ahmadiyya limridi sa'adatul ga shi a Sheikh Muhammad Hafiz Misri ya nakalto cewa an tambaye Shehu Jani ayyuku zambu a dai za a maka ƙarya Shehu Jani ce za a min ƙarya sai Shehu Jani Allah ya ƙara masa da yace duk abin da ya saba ma shari'a fa huwa bari minhu babu ni babu shi wannan ba zance ta bace ba magana ta bace sai sheik Hafiz Misri ce wa na naka dau bi annahu kazibun alai duk abin da kaji ya saba ma shari'a kace Shehu Jani ya faɗa wallahi ƙarya ake mai domin su wa'annan su suka zama da shehu tijjani sun san shehu tijjani bai taba saba ma shari'a ba bai taba kaucewa akan doran musulunci ba bai taba kaucewa akan doran qala lahu qala Rasul ba an bayyana ko to shine zaka ji Sheikh Hafizul Misri yana cewa wannan in dai kace an danganta ma shehu tijjani wani abu ne ya saba ma shari'a yace bi annahu kazibun alai imma min a'da'ihi ko dai an samu ƙarya ne daga wurin makiya suka rubuta allazina yuridu tashwiha dariqati wanda suke neman su rikirkita su lalata dariƙarsa an fahimta ko au min jahalatul muntasibina ilai ko kuma daga jahilcin masu danganta kansu zuwa gare shi allazina yajhaluna haqiqata tariq wanda suke ainihin jahiltan haƙiƙanin ɗariƙa amma jan da kan ya rubuta ko ya faɗa wannan ƙarya ne wannan kenan sannan abin da zai ƙara tabbatar maka da cewa kai Ahmad Talba al-ilmu zinatul fata Shehu Tijjani ya yi barranta da wannan maganan da kai ta ƙarya ka ce wai annabi huwa Allah wallahu huwa annabi annabi shine Allah Allah kuma shine annabi Ai, eh? haisu anta huwa wa huwa anta ta yadda kai ne shi shine kai karya kake biya cikin jawahirul ma'ani wannan ƙirƙirarren abu ne in ku yana cikin jawahirul ma'ani to yana cikin jawahirul ma'anin da kuka ƙirƙiro da hannunku domin ku bata shehu tijani bari in tabbatar muku daga bakina ni mai barota daga bakin shehu ibrahim ga wannan littafin albayani wa tabiyin yana ya zo da ciga guda biyu duk da kwanaki mun tattauna da ainihin shi al'a ah, Ahmad al-Ilm Zaid al-Fata ce me akwai nusukar da aka rubuta al-bayan wa tabiyin ce min ai babu sai dai al-bayan wa tabiyan an tijaniya wa tijaniyin to amma asalin rubutun al-bayan wa tabiyan ne amma ga littafin amma wannan ka duba za al-bayan wa tabiyin idan ka duba shehu ibrahim shi wannan littafi cikin littafan saba'in 75 abin da shehu ibrahim yake faɗa a cikin wannan littafi shine ya ga wasu ya ga wani jawahirul ma'ani da aka ƙara waɗansu abubuwa aka cire waɗansu abubuwa wanda bai daidai da nashi ba ashe kenan za a iya kai jawahirul ma'ani a tusa waɗansu abubuwa a cire waɗansu abubuwa don a bata shehu tijjani to bari ka ji shehu ibrahim ya ce iftira'ul kazibi ala shaykh tijani kirkiran ƙarya wanda aka ma shehu tijjani wadassi da kuma da sisa fil nuskatil madabu'a madabu'ati a ainihin kwafi wanda aka buga min kitabi jawahir ma'ani na littafin jawahir ma'ani sai shawar tijjani ce wa ana amluku nuskatan ni na mallaki wata nuska wani kwafi min jawahir ma'ani ji shehu ibrahim na mallaki wani kwafi na jawahir ma'ani bi kad kalifa khalifa da rubutun um, wanda ya wallafa jawahir ma'ani shine alhaji aliyu harazimi barrada alhaji aliyu harazimi barrada radiyallahu ta'ala anhu wahiyar lati kanat fi hauzati sheki wanda ta kasance a matattara ta shehu alkatmi tijani wanda yake cikamakin ainihin ma'ana wacce ta kasance a matattar shehu radiyallahu ta'ala anhu wanda cikamakin waliye radiyallahu anhu muddata a sittati ashari aman tsawon shekara goma sha shida kama haddasa ni bihi sheki shehu ibrahim ya ce kamar yadda shehu na ya bani labari wa walidi da kuma wanda yake mahaifina alkalifatu tijani bi senegal wanda yake kalifan shehu Tijani ne a senegal alhaji abdullahi bin sayyidi muhammad bin sayyidi muhammad al-bashir bin sayyidi muhammad al-habib ibn shek Tijani. kamar yadda ainihin babana abdullahi ya bani labari shi kuma daga sayyidi muhammad daga dan daga sayyidi muhammad al-bashir daga sayyidi muhammad al-habib ibn shek ahmad Tijani an samo jawahir ma'anin daga dan shehu ahmad Tijani. wa sayyidi al-bashir sayyidi muhammad al-bashir huwa allazi a'ada Shi ne wanda ya bada hazihin nuskata a tarikiyata shine ya bada wannan kwafin mai tsawon tarihi almamtazata wacce ta bambanta da kowanne liwalidi ya ba mahaifina ama alfi salasa wa mi'a wa tis'a wa ishirina min al hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari uku da ɗari uku da ashirin da tara daga hijira inda mashtama bihi bi fas al ya yanda lokacin da ya haɗu tare da shi a fas abin kiyayewa wa a aqarrara hunaka haqiqatan laha ha ya tabbatar mai da ƙiman wannan ainihin littafi al'uzma mai girma wahiya ita ce anna nusqatal madabu'ata lallai na ga lallai akwai wata kwafi wacce take juyawa ata abin bugawa min jawahiri na daga jawahir ma'ani wahiyar mudawalatu akwai wata wacce naga tana kewayawa bainal ikiwani a tsakanin yan uwa kaji abin da shehu ibrahim ke faɗa akwai wata jawahirul ma'ani da take kewayewa tsakanin yan uwa sai ce ta tamilu ashiya a kasiratan ta tattaru da wasu abubuwa ta ɗauki waɗansu abubuwa da yawa la wujuda laha fi nusqatil muallifi wanda ba za ka samu wannan abin wanda ba za ka samu a cikin asalin jawahirul ma'ani ba akwai wata kwafi na jawahirul ma'ani da aka buga aka tura waɗansu abubuwa in ji shehu ibrahim ya ce ba za ka samu a cikin namu to idan ka ga irin waɗannan maganganun da ake turawa a cikin jawahirul ma'ani wanda ake bata shi tijjani to sai dai irin wanda su iyayensu ahmad dalba al'ilmu zatul fata suka je suka tura dan su bata shehu tijjani amma bata cikin asalin jawahirul ma'ani namu wannan kashi an fahimta ko sai shehu ibrahim allah ya kara masa yadda sai ya ce ah, ta tawai ala mm, ashiya mm, mm. kasira la wujuda la hafi nuskatin mu'allaji wanda ba ka samu a asalin jawai da ma'ani waƙar ta haƙaƙƙo zalika haƙiƙa na tabbatar da haka liyan ne ƙadda rasta ke taba jawahir ma'ani domin ni na karantar da littafin jawahir ma'ani idda ta maratun da yawa in ji shehu ibrahim da abubuwajin kasira ga jama'a na koyar da jama'a da yawa min ki ba ni ɗalaba a tijjani na. na koyar da manya-manyan ɗaliban ɗari da tijjani wa bi mahadar jama'atin na koyar da jawabani bani a gaban jama'a min ulama ihim malamai fi madarasati a cikin littafi na wa kuntu da'iman na kasance kowane lokaci asta'amilu nuskati ina amfani da nuskata almadabu'a almakaduda wacce aka rubuta wa hum yutabi'una su kuma suna bibiya bin nuskatul madabu'a da wacce sabuwar da aka buga wa kuntu unabbihum da'iman na kasance ni barhamu ina faɗakar da su kodayaushe ala ziyadati al-mawjuda a bisa ƙarin da ake samu a cikin nasu fi kutubihim a cikin littafin nasu wallati la tujadu fi nuskatil muallifi wanda ba a samu a cikin ninawa kwafin ashe kaga an ƙara kenan wa min jumlati hazihi ziyada daga cikin abubuwan da aka ƙara a cikin jawahirul ma'ani wanda babu akwai wani babi al-maqsadul ahmadi wanda sunan fasalin ma al-maqsadul ahmadi bala wujuda lahu fi nuskati asalan amma a cikin littafi na asalin jawahirul ma'ani na babu to kaga wannan irin waɗannan abubuwan an yi su ne don a bata shauki jani saboda haka Ahmad Talba duk waɗannan ƙaryayyaki naka da kake zarowa don ka bata shauki jani ƙarya kake yi yanzu dai gashi ni mai barota na baka karatu Qur'ani da hadisi a cikin littafanmu na baka na baka karatu in ka niyan dan bata shehu tijjani ne ƙarya kake yi wallahi shehu tijjani bai taba sauka akan doron shari'ar musulunci ba wassalamu alaikum wa